أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإرغام الكبير وبالصاح بردمح لجمح وأنسى بطيب سبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاوي له بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan babi shine babun al-idgham al-kabir al-idgham al-kabir shine da kana al-mudgham wal mudgham fihi mutarikai ne hmm. an gane ko shine babun da Imam Sadi ya kawo shi ma bayan ya kawo mana babu eh, fasiya ko sai kawo mana babun al-idgham al-kabir kuma a ya ce mana al-kabir wa qutbuhu abu amr al-basri fihi tahaffala hmm. kaga abu amr al-basri shike wannan wancan kuma ya kama mana shi da kashe kashen akwai mutamasilai ne akwai mutafaribai ne abin da yake nufi da bai ne ma yadda mutakari bai ne wani mutajalisai ne sannan kowanne ya kawo min kalima wa min kalimatai to a nan sai ya kawo maka ya sun da shi ne wanda yake aka jingina kira'a ta kan abu amur bin ala da a ce kira'ar yaqub ta yi daidai da abu amur bin ala to ka da ba sai ya kawo shi ba amma tana ta saba bai kawo to ga yadda ta saba wa ba sahibi da zai ba da fasahar ba ba da sahib ba hmm. an gane bas sahib ana ba'un sahibi kalimar sahibi ba ɗinta asalinsa ba'u kalimati a sahibi idin adrim hop hop shi ne ramzin yaƙo da aka yaƙo shi ke idgamin ba ɗin wasahibbil jam bi hibbi an gane ko shi ne sahibi. abin da ya sa ambace shi anan saboda shi yaƙo ya keɓance wasu kalmomi ne mai idgam bayan da wancan ya bi ka'idoji ba da ka'idoji da ba shi duk kubi ya ajiye su da alar riwayatain ya wannan kalma guda da ita kadai wasahib bil jambi ita ce yaqub ya wa idgam ala riwayatain a ruwai su warawa sai ya ce wa an saba duk waɗanda zai kawo kuma ala riwayatain shine al-sabit ibn sabbihak nazkur eh, hmm. sabbihak nazkurak nazkurak innaka al-khulf za wilad nahlin kibal ma annahu alladhi ma zahab kitaba bi aydihim wa bil haqqi awwala duk waɗannan narwai hmm. an gane ko kaga abu amrun ya saba ma abu abu yaqub ya saba abu amr al-basri da hmm. gurin shi yayi idgami ala riwayatayn fi kalma wahida faqat sannan min kalimatayn sune waɗannan ka wannan kuma ala riwayatu duri a riwayat waɗannan kalmomi na ɗaya shine an saba fa idza nufika fi suri fala an saba bainahum sai idza fala an saba bainahum ka yana daga cikin mutu masu ne kuma albatil ba irin wancan as-sahib bil jam sai kenan wa an saba tin nusabbihak nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira waɗannan guda uku duka idgamul kasilta kuma duk sun dace da riga musu an gane ko sai ce ja'al haka nan kalimatu ja'al zai maka bayanin wata ja'al amma kafin ya maka bayanin wata ja'al sai ce kulfu fuza ita ja'al din ko gare shi shi ruwan yana da khilaf yana da wajhani an gane ko ja'al din shine nahl ja'al na suratul nahl na suratul nahl akwai samaniya ja'al hmm. akwai والله والله خلق والله خلق لكم من انفسكم ازواجا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظ هذا muna da guda biyu haka nan sai yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sama wal absara kaga shine nau wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تتخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم sai yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala wa ja'ala lakum min al-jibali aqlala wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wadannan sune guda takwas da haka dukkan su suna cikin wanda ruwai suke da sabani an gane me yasa muka binci dukkan kama da yake na halbe kayyade ba haka nan kalimatu kibal ita ma tana karkashin wanda yake da sabani an gane ko kulfu zawila ma annahu najmu ko bi kibal haka nan kibal an gane laki balla shi wancan da Allah ya sa wala na tiyannahum bi junudin laki balla bi an gane sai na gaba shine annahu najmu kaga shi ma annahu najm bai kayyade ba hmm. kuma akwai annahu najm guda hudu wa annahu huwa wanda ke da huwa hmm. wa annahu huwa haka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa sai wa annahu khalaqa zawjayn dhakar wal untha bi shikki min nutfatin sai wa anna alayhi nash'at al ukhra bayan ta akwai wa annahu huwa aghna wa wa annahu huwa rabbus guda hudu shine ma annahu najmi ma zahab haka nan zahaba bi dan zahaba bi sam'ihi wa absari wa law sha Allahu la zahaba bi la zahaba bi shine wannan to wannan shi ma yana da saɓani. ما أنه النجم ما ذهب كتاب بأيديهم وبالحق حقا كتاب بأيديهم أغاني وقالوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم حكنا وبالحق أولا نفرقه أغاني ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا فيه ذلك أن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا فيه الكتاب لا تولى إتشي تفرقه sun gaba akwai ne ke cewa ne ne kafin nan ma sai kanan nasu ummatan wahida ta hmm. wa ba ta lahun nabi yana wasu yana wuzu an ma wani ke bil haƙƙi da ya kuma bai haka nan wancan da kawo allahu la ilaha illahu hmm. wa ta yi mu gina ne ka rikita ba ina an bil haƙƙi da ya kuma bai nan na ke yi ba an zala ne ka rikita ba kuma wa ba a hmm. to ina ina ne wannan to ya ce na farkon shine bil haƙƙi awwala shine wayin aka samu wannan saɓanin an gane garwai wanda ke da saɓani ke hmm? sai ce mene وقد محبط أمنا كما راحلا تفكروا ابتم دون الهواء أو هرا فلا قد التاء في صفا وزجر وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في وقد محبط أمنا kalmar amanna hmm. an ga agarcin ya gama maka da shi ko hmm. ya ga abu amur ba khalafa aslahu min haisu su da yake yi ala riwayatai ne kalmar eh, basahibi sannan kuma ya kama ka sauran wanda yake yi daga ruwayatai ruwayatai shi kadai sai ya kama ka wanda ake da sabani kuma ga ta ruwaya to sai ya ce wa ud abu ja'far mahda ta'amanna kalmar la ta'amanna abu ja'far shike idgamul mahab idgamul mahab bidun isbamin wala raw sai karanta ta qalu ya abana malaka la ta'amanna manna babu ismami babu raw shine wa ud mahda ta'amanna sai ya ce tamara fulan fulan shine yaqub shine yake imara tamara fa bi ayi ala rabbika tatamara amma idgama ta tamara ta'un ne fitai an gane ko ta tamara sai zama ta'un guda ɗaya mai shadda sannan kuma za a ɗauko sai an wuce da karatu fabi ayi ala irabbi kattamara an gane ko amma an ka tsaya fabi ayi ala rabbika ta tamara dole a tashi da ta'un guda biyu ba iya tashi da idgama tashi tamara kaga zai taso haka an gane ko to da haka wannan ke da haka abu amur na wannan idan. sannan an tashi ta un guda biyu saboda dama marsuma ne ta un guda biyu sabanin irin ta'ul bazzi an gane ko ne ke cewa wala tayammamu kaga tayammamu un guda biyu idan ya wuce ya ce wala tayammamu idan an tsaya za a tashi da un guda daya sai a tashi tayammamu saboda dama marsumatun al wahida amma wannan marsumatun bi ta'ayi za su ta tashi da ta'ayi an gane ko tafakkaru tib tumiddunan hawa an ga kawon tafakkaru hala abu yaqub bi akmalihi ce tamara tafakkaru kuma yana min riwayati ruwai shine qid an gane ko sai ce kullun eh, ma yabukum bi wahidatin an taqumu lillahi masala wa furada thumma tafakkaru thumma tafakkaru tawun guda biyu ce hmm. amma zai mai da su tawun ɗaya lafza hmm. saboda idigami amma in ya tashi sun ya tsaya sun zai tashi to dole ya tashi da ta aini ta tafakkaru an gane ko hmm. shine tafakkaru tib tumidunan hawa tumidunan ne da mu faza kaga faza wace faza hamza hamza ke riga ne hmm. sai ya ce a tumiduni bi malin to nan yakub ya yi gam irin na hamza an gane ko an gane shine tumidunan hawa ko hmm. shi kuma khalafa azhiran fula fula waye fula kalaf kaga kalaf khalafa aslaf hamza na riga mai kalaf ya saba masa shi kalaf bai riga ne hmm. amma abu amr shi mai gidansa abu eh, shi yaqub mai gidansa abu amr bai riga ne hmm. shi kuma ya riga ne dan haka sai kira'ar hamza sai daidai da kira'ar yaqub da idiga hmm. sauran qurra kuma gaba daya bil izhari da haka khalaf yuzhir mukhalafatan li asli abu ja'far shi ma yuzhir eh, abu ja'far yuzhir shi ma muwafaqatan li asli an gane ko mm. shi ko khalaf yuzhir amma mukhalafatan li asli shi ko yaqub yudghim mukhalafatan li asli an gane sai ce kaza ta'u fi wa وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت فيه لا كذلك wannan eh, tashbihin mm. yana kuma game uh, izhari izhari da khalaf yake wa saffan tumiduna tumiduna an gina wannan ne akan idgamin da khalaf ke wato miduna da ka khalaf ya saba ma hamza a gurin to miduna ne yayi izhari sabanin hamza da idgami mm. sai yace haka nan ma mm. khalaf ya saba ma hamza gurin idgamin ta'u an gane ko mm. a gurin saffat gurin fati saffa hamza na idgami khalaf ya saba mata shine ma'anar kaza ne ce zajira shi ma ya saba masa an gane ko hamza na irgan fazajira zajira hmm. shi ko kalaf khalafa haka nan wa tilwihi wanda ke biye da shi ita ce fataliyati zikra hamza na irgan ta ce fataliya zikra shi ko kalaf khalafa hmm. an gane ko shine kaza ta'u fi saffan wa zajran wa tilwihi wa zarwan haka nan wa zarwan can hmm. yake cewa wa zariyati zarwa kaga dama asalin zariya ta zarwa hamza ba a ala ruwayat khalaf hmm. yana ne ala ruwayat wa khallad wa khalladuhum bil khulf wal mulkiyat fal fi dhikr al wasa'at to zarwan na hamza zarwan yana tare da hamza na gaban ne ba sa tare da shi hmm. subhan shine bai tare da shi an gane ko inda yake cewa وخلادهم بالملكيات فالمغيرات فال والصبح يوا فالمغيرات والمغيرات والمغيرات وقلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحسب to wannan shine na subhan da an gane ko subhan shine wannan ina kallado yake cewa falmuhirati subha kaga kallar ke khalaf bai an gane ko to amma tunda ya ce khalaful ashir ƙira'arsa an jingina ta ne akan ƙira'ar hamza ba kan kira'a shi salaf ɗin alhamza ba tunda hamza kuma rawuyansa sun yi saɓani to kaga dole a barci wannan to da haka kenan salaful ashir bazar a bisa kira'a shi ta wannan yana izhari a gurin subhan idan ya izhari sai ƙira ta zama daidai irin ta ruwayarsa alhamza an gane to alhamza ta yi daidai an gane zarwan ya saba ma hamza hamza na ilga wa zariya zarwa shi kuma ya saba masa ya ce zariya ce zarwa bil izhari wurin wasu buhan dama shi bai ilga hallari ce ilga an gane wani an bace saboda ya saba ruwayar hamza qira'ar hamza ala ta hallari an gane kaga bai kawo maka wal adiyati da ba falmuriyati da hafal mugirati subha wannan ne bai kawo ba na na wanda yake cewa eh, wal mursalati ko وخلادهم بالخلد فالملكيات يو فالملكيات ذكرى كتي بكاو با تو كاغا فالملكيات yana nan ala asli khalafna idgami yalla hamza ke idgami tunda bai kawo ba an gane dama ya ce fa mun khalafu azkur wa illa fa uhmila na ka khalafa al-ashir na idgami go fal mulkiyati dhikra saboda bai kawata ba an gane sai yace an bayyata fi eh, subhan anhu duka ya udu ila shi khalaq da hmm. daga izharin bayyata fi hula kaga can mace maka yi da mu bayyata fi hula shadibiya hmm. idan mu bayyata fi hula haka yace kaga fi hula tana nufin hamza da abu amma suke da gani sai ya zama na waɗanda aka jingina masa kira'o'insa nan khalaf shi aka jingina da kirar hamza yaqub aka jingina ma kirar abu amr su kuma duk sai suka saba ma adalan shi yasa nan sai ya gina bayyata fi hula akan azhiran hula din mm. da haka can bayyata fi hula ke idgami mm. nan kuma bayyata fi hula ke izhari to da haka kenan khalaf khalafa aslahu da yakon idgamin bayyat ta'ifatun mm. sai yana izhari bayyata ta'ifatun yaqub shi ma khalafa aslahu abu amr na idgamin bayyat ta'ifatun yaqub yayi izhari bayyata ta'ifatun an gane ko to ga biyo ala wannan sai ya zama na kira'ar salata qurra Abu Ja'far kaga shi ma izhari saboda muwafaqatan li akli nafi izhari ke don masu mun su ne Hamza da Abu Amr to kaga kenan nafi una izhari shi ma Abu Ja'far na izhari daga qurra qurra salata gaba daya suna izhari a gurin bayyana sihuna an gane amma Abu Ja'far min al-muwafaqa khalaf da yaqub min al-mukhalafa an gane ko